يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد عباد الله اتقوا الله تعالى واعلموا أن اليوم يوم الجمعة الثامنة من شهر ذي الحجة وغدا السبت وهو يوم الثامنة وهو يوم التاسعة من شهر ذي الحجة وهي يوم عرفة وبعده يوم الأحد وهو يوم النهر يوم الحج الأكبر فعنوان خطبتنا الآن ستة أسئلة وأجوبتها من علماء اللجنة الدائمة والبحوث العلمية والإفتاء السؤال الأول أو الأسئلة الأولى أو السؤال الأول أفيدوني يقول السائل أفيدوني سماحتكم أنني أضحي عن والدي المتوفى منذ أكثر من عشرين سنة ثم إني سمعت من أحد الإخوان أنه يكره إفراد الميت بالأضحية السؤال الثاني ما هي الحيوانات التي لا تضحي السؤال الثالث يوجد عندنا مزارع تربي بقرا من النوع الهولندي وتتغذى بأغذية مركزة مما يجعلها تكبر بحيث تكون ثلاثة أضعاف البلد وذلك في مدة عشرة أشهر فهل تجزئ في الأضحية والهدي والعقيقة السؤال الرابع هل يجوز أن يضحي الإنسان بكبش عديم الخصيتين السؤال الخامس أطلب من سيادتكم أن تبتون فيما يخص إنسان صلى في مسجد عمري ونحر خلف عمري ولكن هو يسكن في حي من الأحياء الأخرى وبها إمام مثلا في مسجد عقبة وإمام عقبة تخلف أي ذبح قبل إمام عقبة فهذا ليس له إلا لحم كما يقولون أو له أجر الأضحية وفقني الله وإياكم إلى البر والتقوى سؤال السادس السائل يقول هل يجزئ المسلم صاحب العيال ترك عياله في وطنه إذا حان عيد الأضحى أن يرسل ثمن أضحيته إلى عياله يعني في وطنه لتتبعها الإيال نيابة عنه فإجابة هذه الأسئلة يكون في خطبة الثانية إن شاء الله تعالى بلغة المحلية بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وأخيرا عباد الله لا تنسوا بصوم يوم عرفة وهي غدا صوموها كي تغتنموا غفران السنتين بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله godiya tabbata ga Allah tsira da aminci su tabbata ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a yau juma'a yinin takwas ga watar zulhijja watar sha biyu na musulunci hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in cicin ta zo daidai da a tara ga watan august ko agusta miladiya shekara dubu biyu da goma sha tara taken hudubar mu a yau da muka duba yau muna juma'a takwas ga watar uh, zulhijja gobe asabar tara yinin arafa kenan jibi kuma lahadi goma ga watan zulhijja ranar hajji mafi girma ranar da mahajjaci zai yi ayyuka na aikin hajji mafi yawa tun daga jifa yanka aski da waful ifada da tahlilul sughra taken hudubar mu a yau tambayoyi shida da amsoshinsu daga malaman lujinatul da'ima wal muhutul ilmiya da suke alaka da layya ma'ana tambayoyi shida da suke alaka da layya wanda malaman lujinatul da'ima wal muhutul ilmiya a saudiya suka aka musu tambayoyin suka amsa hudubar farko tambayoyin kaɗai na karanta da larabci yanzu hudubar ta biyu tambayar za mu kawo da hausa da kuma amsoshin da suka bayar ɗin da hausa tambayar farko da aka yi wa malaman lujinatu daɗi ma mai tambaya yake cewa ina neman fatawarku Allah ya ƙara muku daraja Mahaifina ne ya rasu shekaru ashirin da suka gabata kowane shekara yadda da yake yanka dabbar layyata ina sayan ɗungurungun ɗin dabba in yanka da sunan mahaifin nawa kwaɗar sai na ji wasu yan uwa suna cewa ba a yanka wa mamaci dabbar layya sukutun guda a ce wannan an yankawa ne sai dai a sa shi a ladan naku na duka saboda haka sai ce ina tambayar malaman na Tuddaima, ma'ana wanda suke da ofishin ba da fatawa na duniya a Saudiyya. wannan shine tambaya da amsa da malaman lujina suka bayar mai lamba dubu sha shida da arba'in ga amsar malaman lujina da'ima yanka dabbar layya wa mamaci da ya rasu wannan ya halatta don mutum yana da iyayensa sun rasu yana iya yanka musu layya ba ya yanka shi kuma ya ce gana su ya yanka ya kasafta a ci a yi sadaka a ci a domin shar'antuwar layya an shar'anta wa rayayye ne har da matacce malaman lujina sun ba da hujja da hadisai biyu hadisin farko hadisin jajir jajir ya ce na yi sallah tare da manzan allah sallallahu alaihi wasallama a layya da annabi ya faso sai yanka aka zo masa da rago sai ta bismillahi wallahu akbar allahu haza anni wa amman lan yuzahi min ummati yace ya Allah wannan dabbar layya ta ce sannan kuma layya ne ga duk wanda dan al'umman nan wanda bai samu yayi layya ba har yanzu imamu ahmad ya kawo hadisin da abu dawud da imamu turmusi wanda wannan hadisin akwai waɗanda suka mutu a wannan al'ummar kafin annabi yanka dabbar layya kuma yana da niyyar har suma, Allah ya sa su cikin layya sai na biyu suka ce akwai hadisin da aka samu daga hanash as-sin'ani da sadr hanash yake cewa naga sai na ali ibn abi talib yayi layya da raguna biyu sai na ce ɗayan fa na mene sai sai na ali ya ce ausani inna rasulallah sallallahu alaihi wasallam an uzaki ya anhu fa ana uzakki anhu annabi ya mu wasiya kafin ya rasu da yi masa layya ne na yi masa layya kuma ina masa layya ma'ana yana yi wa annabi layya ba bayan rasuwar annabi imamu abu dauda ya kawo da imamu turmus sai malaman luna suka ce duk wanda ya ce ba a yanka wa mamaci layya ba shi da dalili saboda haka wayanda suka sa hannu a kan wannan fatawar akwai bakar abu zai bakar abu zai ah, memba ne a rabi'atul alamul ulama lujnatul da'im akwai Abdulaziz aziz ala sheikh akwai salih fauzan akwai abdullahi bin kadiya wayannan duk membobi ne a malaman lujula sannan kuma akwai shek abdulaziz bin abdullahi bin bas shugaban malaman lujunan shi ma ya rasa ba a kan fatawar da kuma mataimakinsa a lokacin shek abdulrazak a fifi saboda haka sakon nan na farko ana iya layya da wanda ya rasu tambaya ta biyu da aka yi wa malaman lujina mai tambaya yake cewa wani irin dabbobi ne ba za su yi layya ba sai malaman lubina suka ce mu dai da muka sani dabbobin da suke layya bahimatul al'aq dabbobin gida ne na ni'ima wanda ya shafi raguma ya shafi shanu ya shafi tumaki ya shafi awaki duk dabban da ba su hudun nan ba ba zai layya ba wannan kenan sannan kuma wayannan dabbobin ana son su zanto sun kubuta daga cutar makanta da tsananin rashin lafiya da tsananin kanjamewa da ramewa da ingishe mai tsanani sannan kuma wayannan dabbobin fa suna da iya shekarun da aka basu ba a layya da rago ko tinkiya sai ya kai wata shida daga wata shida ya kai layya akuya kuma sai ta kai shekara ko ta goma ko sha daya ba za ta yi layya ba sai ta kai shekara shanu kuma sai ta kai shekara biyu ra kuma shekara biyar wai na su ke kira musinna da annabi ce ba a layya sai da musinna musinna a tumaki mai wata shida a awaki mai shekara a shanu mai shekara biyu a raƙuma kuma mai shekara hudu saboda haka masu laye da shanu sai a raƙuma shekara biyu masu laye da shanu a tabbatar ta cika shekara biyu in ba ta cika shekara biyu ba to an yi wakanta an ci nama amma bai zama laye ba wannan ne fatawa mai lamba dubu sha shida da ɗari takwas da da biyar نعم علماء لجنة الدائمة والبحوث العلمية كما أبي ساق من بكر أبو زيد ممبا دا عبد العزيز آل الشهد صالح فوزان دا شو زبان شيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باس سيد تنبايا تقول تنبايا إذا كسر خولا أكري كسر خولا سورة واحد سورة تنبايا وما لما لجنة سكتش أنا كسر خولا muna da variety din wasu shanu a kasar holland yadda kuka ga ana kiwon kajin agri to shi ma shanu ana masa kiwo ne shanu ne na agri shi wannan shanu yana da abincinsa na musamman na kanci girmansa yana ninka sauran shanu sau uku in ka samu mai wata ɗaya a wannan shanu daidai ke da shanun mai wata uku mai wata biyar daidai ke da shanin mai wata sha biyar mai shekara daya daidai yake da mai shekara uku don nan da nan zai girma zai kumbura zai kitse zai nama shi ne masu tambayar suke cewa to muna da irin wannan shanun mai wata goma amma ya fi shanu na asali mai shekara biyu da shin ya halatta mu yi layya da shi shin ya halatta a yanka shi a dabbar suna don ku sani sharuɗar dabbar ne sai ya kai kaza haka yake a suna ma haka yake a hadaya ko in mutu ya haji to shi ke kenan sai malaman na lujinatu da'ima suka ce fa musulunci baya lura da girman dabba ana lura da dadewar su ko da yana da yawan nama yana da kitse fata-fata misali mutum ya ji ma giwa girma amma in shanu bai kai shekara biyu ba ba zai yi domin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa da su Jabir dan Abdullahi la tasbahu illa musinna kada su yanka sai musinna musinna kuma a tumaki wata shida a awaki shekara a shanu shekara biyu a raƙuma shekara biyar saboda haka wannan ya ailaye da shi bai yi ba wannan shine fatawar malaman lujina mai lamba 16,777 16,977 akwai sa hannun bakar abu zai akwai abdullahi abdulaziz ala sheikh akwai salih fauzan akwai abdullahi ghaziyani akwai samahatu sheikh abdulaziz bin baz rahimahullahu ta'ala wannan ke kenan karkace wannan akuyar tana da nama tun da ta kai wata goma ko da ba ta kai shekara ba za a ilayya da ita a dole sai ta cika kai tsaye sai tambaya ta hudu da aka yi wa malaman lujina mai tambayar yake cewa shin ya halatta mutum ya yi layya da dabbar da aka dandake shi bayan an dandake shi ma marainansa ya faɗi ba shi da maraina sai malaman lujina suka ce a tadhiya bi kamshin adimin khusyatain za'iza fal khisar laysa aiban wa inna ma yazidu al-lahm tayyiban ko dida suka ce maraina ko mazanta ga dabba alayya ba sharadi bane ai ana iya yanka dabba ta mace ba sharadi bane don haka don an daddage dabba nan sama ya faɗi zai layya domin nama in an daddaka shi dabba an daddaka shi nama ya fi daɗi in ba a daddaka ba kuma ya fi yawa ya zo a hadisi sahihi ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين موضوعين musulmi annabi sallallahu alaihi sallama ya yi laye da raguna biyu wata shekara kosassu kosassu baki da fari sannan ba dukkansu an dandake su ba su da maraina annabi ya laye da su imam al-hakim ya roto hadisi da sahihi saboda haka don an dandake dabba ana layyar sau tari idan annabi yana son yawan nama sai ta asiyo masa wanda ba dan dake ba yana son daɗin nama sai ta asiyo masa wanda aka dan dake duk zai laiya da dandaka da rashin dandaka ba marainansa akwai marainansa duk zai laiya wannan kira wannan shi ne fatawa na dubu ashirin da ɗari biyu da ashirin da biyu cikin jerin fatawar malaman sa'udiyya da suke amsa shi wa duniyar musulunci wanda suka tsara akwai bakar abu sai manyan malamai muke kira akwai salih fauzan akwai abdullahi ibn qadiyan akwai abdul aziz ala sheikh akwai abdullahi ibn abdullahi ibn ba gaba na gaba daya wanda kenan ko kuma wasu kaga ana rikici kawan sai an kare to kawan ake ci kawai da ilayen za ilayen sai fatawa na biyar wani mai tambaya yake cewa malaman eh, lujinatu da'ima ina neman fatawarku na yi tsalla a idin amri sai na zo na yanka a unguwarmu amma a unguwarmu akwai idi wanda ke ce masa masjidu uku ba limanin idin na zo ba a yi tsallar idi ba tukuna shin yankan da na yi na layya ya yi na samu ladan layya ko ya zama kawai nama aka ci yanzu bari mu yi misali kamar wanda yake can birgoti muna da babbar idi a can wanda ya fi tara 'yan gari gaba ɗaya da kewaye can gaba da powerhouse da don sai mutu yana birgoti da zama sai ya zo ya yi misali a nan kofar sarki sai aka idar ya ce can a unguwar ya yake ba idar ba sai ya ka dabbarsa shin layyarsa ya yi ko bai yi ba malaman lujina suka ce jama'a shi fa layya baya alaka da lokaci yana alaka da sallah don haka idan gari idi ya zanto da yawa ka halarci ɗaya aka yi sallah da kai sai za ka yi wuraren idi ko da nan gwamnati shida da rabi a yi sallah kaza ana tafan ba da dawa ne wani kaga bai samu nan ba wani bai samu nan ba wani idin kwa galibi yan unguwa da suke yi kaga suna iya yi da wuri akwai idin da kwa zuwa daga nesa saboda haka idan wuri ɗaya an idi an sallaci idi wuri daya an idi ko da wurare goma ne wuri an idi daya ana iya yanka kuma yanka ya yi na layya wannan fatawa ce ta 19,449 a jerin fatawoyin malaman lujirar jami'a wani bukotar ilmiya akwai sa hannun bakar abu zai shek salif fauzan shek abdulaziz ala shek shek abdulaziz bin abdullahi bin bar da himahullahu ta'ala fatawa na shida na ƙarshe shine mutum ne magidanci wani tambayar akwai wasu daga arlit sun turo tambayar ah, akwai 'yan nijar da suka tura tambayar mazauna libya akwai 'yan ƙasa daban-daban da suka yi magana akwai waɗanda suke turai sun turo irin wannan tambaya mani kai tsaye to su ma suna iya samu amsar su ga malaman lujina sun bani mutum da yake da iyalansa sai ya yi bulaguro makaranta ne aiki ne neman kuɗi ne cin rani ne ya je wani gari ko ƙasa sai laye ya zo sai ya sai dabbar madadin ya yanka a ƙasar da yake sai ya tura wa iyalansa kuɗi sai suka sai dabbar a inda suke misali in shi ɗan jigawa ne kuma yanzu yana biyu sai tura iyalansa kuɗin dabbar a jigawa suka saya suka yanka in shi ɗan nijar ne amma yana najeriya sai tura musu kuɗin najeriya in shi ɗan nijar ne yana libya sai tura musu kuɗin daga libya tura iyalansa a nijar suka sayi dabbar suka yanka layyarsa yayi an gane ko layyarsa yayi sai ya ce a wakilce shi a yanka shi ko da bai ci nama ba shi layya ladan zai same shi an fahimci wannan ba wai dole sai mutum a a ya ce bari zan tura gida ko dole sake yanka da nake ba sai in ya ga dama wannan shi ne fatawa mai lamba 17,740 a cikin fatawar malaman tu da'ima wal ofil ilmiya a sannan ku akwai sa hannun bakar abu zai akwai abdulaziz ala sheikh akwai salih al-fawzan akwai abdullahi bin abdullahi bin bas rahimahullahu ta'ala fuska ta biyu ta hudu barbu yan uwa yau mun sani muna juma'a ne mai albarka takwas ga watan zulhijja yau tarwiya. wannan mahajjata suna ta taruwa a nina don shirye-shiryen hawan arafa gobe muna addu'a su gama hajji lafiya akwai 'yan najeriya shida da suka rasu a aikin hajjin bana yadda daga bbc ta rubuta muna addu'a allah ya gafarta musu ya musu masauki da aljanna da duk mahajjatan da suka rasa ransu a kowane kasa suke na duniya sauran kuma allah sa su kammala aiki hajji lafiya gobe asabar yan uwa kada mu manta da azumi na yinin arafa mafi darajar yini a duniya mafi darajarta mafi darajarta ne yinin arafa Allah ya rantsa da shi to wa shahidin wa mashhur ba ranar da shaidan yake rena kansa irin wannan yinin don haka gobe arafa azumi mu fita da azumi sannan kuma salaf sun aiwatar bayan azhar ko la'asar kana iya kuna iya shiga masallaci ka shiga masallaci ko ɗakinka ka sa kaya masu tsabta kai ta addu'o'i azkar ne astaghfirullah ne subhanallah ne la ilaha da huwa wa la mulku da lahu shay'in qadir karatun qur'ani da duk addu'o'i na alkhair ko a wani kasa kake Salab da yawa sun yi Allah saka wa da isa fantami da alkhairi ya fitar da wasu abubuwa bakwai da suke alaka da ranar arafa a ciki akwai a wannan ranar ko bayan Azar, ko bayan la'asar kana iya samun cewa ka ambaci Allah kwarai da gaske don yi ne mai tsada azumi ranar arafa bonus ne babba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama don ya kwadaitar da mu madadin ma ya ce mu yi azumi ranar arafa kadai bai tsaya a nan ba bayan ya ce a yi azumi ranar arafa haka shi to ya rasu lallah. azumi ranar arafa na akwai falala ne annabi ce kwarai kuwa kafiru sanatul madiya wal baqiya tana yaje zunubi na shekara biyu daya a baya daya a gaba saboda ka kada mu manta da wannan sa duk da akwai abubuwa da suka kawo ruduwa kwarai da gaske akan shin ana azumin arafa ana azumi na nafila ranar asabar ko ba azumi ranar asabar Allah cikin malamin mu albani zaria ya yi tsokaci a kai kwarai da gaske amma a ƙashin gaskiya mu mun fi gamsuwa da ana azumin nafila ranar asabar manyan malamanmu na najeriya babu wanda bai yi magana a kan ya halatta a yi ba tun daga su dr mansur sokoto su dr isa alifan tamim su dr abinan muhammad umar sani rijiyar lemu karshe ma wanda yanzu na ji fatawarsa dab da zan fito shine imamu ahalus sunnawar jama'a na kano shan abdulwahab shi ma ya yi magana a kan ya halatta a yi azumi rana kuma a malamanmu dai na najeriya na yanzu gaskiya wayanda za mu gamsu da bincikensu a hadisi kamar su dr sani wanda za mu tankawa da fatoyinsu su dr mansur su abin da su sha da sauransu dukkan rijiyar ne na jami'ar madina gaskiya duka bakinsu ya zo ɗaya akan ya halatta a yi azumi rana asabar na nafila musamman ma azumi ranar arafa ranar laraba daren alhamis akwai laccar da muka gabatar a masallacin saifu daula a can tashar ɗan fulani na awa ɗaya da minti ashirin da biyar mai taken suka a kan hadisin da ya ce ba za a yi azumi ranar asabar ba wanda masha Allah mun yi bidiyo kai tsaye na bidiyo live wanda aka ɗauka mutane da yawa sun kalle mu kai tsaye sannan kuma akwai yadda muka yada shi ta social media wanda akwai wani malami babban malami a jami'ar musulunci ta madina a shek abdulbari ibn hamad al'ansari shekarar da ya wuce ashura ya faru ranar asabar sai aka tambaye shi shin ya halatta a yi azumi ranar ashura azumin ashura ranar asabar tun da akwai hadisin da ya hana azumi ranar asabar sai malami ya rubuta littafi ya rumta wata makala da wata risala mai falle mai shafi tara wanda a ciki ya ɗauko waɗanda suka ce hadisin nan da ya hana azumi ranar asabar yana da matsala tun daga zamanin tabi'ai har zuwa yanzu ƙasa da shekara sha tara wanda suka ce hadisin bai inganta ba a cikin dama akwai hadisin da annabi ya ce la ta so yau masu hadisin wata baiwar Allah samma bintu busu kada ku yi azumi ranar asabar matsalar da aka samu hadisi na arwaito shi ta hanyoyi da yawa ko don hanyoyin ba su inganta ba sai hanya ɗaya ne da wasu malamai suka inganta to amma gaskiya hadisi na ya sha wahala malaman duniya da yawa ba su goyi bayan wannan hadisin ba ah, me yasa ba su goyi bayan hadisin ba abin da ya sa ba su goyi bayan hadisin ba akwai hadisai ingantattu da annabi ya ce a yi azumi ranar asabar ko su hadisin ba wanda ya ne a kai na daga ciki akwai hadisin imamul bukhari da musulun kasan dai duk hadisi yanta bukhari da musul sun haɗu a kai magana ya tsari bukhari da musulun sun hadisi ko shi sha abdulwahab shi ma abin da ya faɗa game da hadisin bukhari duniya tana mutunta hadisinsu hadisin kuma na babban profesa ne cikin sahabbai abu huraira shi ne shugaban hadisin ma gaba daya profesa hadisi ya ce manzan allah sallallahu alaihi wasallam ce la ya so mana a juma'a kada ɗayan ku yi azumi ranar juma'a illa yoman kabla sai dai ya azumci ranar da yake kafin juma'a shi ne ranar ne alhamis wa yawon ba da ko ya azumci filin da yake bayan juma'a kuma su suka eh, eh, ce duk duniya kowa ya sani daga juma'a sai asabar wannan karara annabi ya ta yanzu kuma na hadisin duk hanyoyin da aka roto shi ya inganta hadisin ko na bukhari da musulmi wata hadisin da ya hana azumi rana asabar kuma bukhari bai rawaita ba musulmi bai rawaita ba kuma hadisin malaman duniya sun soke shi sai suka ce to ya za a ɗauki hadisin da ya sha suka a yi aiki da shi alhali ga hadisin da duniya ta yarda da ingancinsa mu aje kuma ga falalan ranar arafa kun fahimci wannan sannan kuma wani hadisin da ya zo cikin bukhari ɗin shi na hadisi na 1985 a bukhari hadisi na 1144 a musulun. kuma akwai hadisin bukhari har yanzu hadisin juwariya bintul harith a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga wajenta matar annabi iyalin annabi ne annabi ya shiga wurinta ta yi azumi ranar juma'a sai annabi ya ce kin yi azumi jiya alhamis ne ta ce a'a kina da niyyar yin gobe juma'a ne ta ce a'a sai annabi ya ce azumi mana annabi yana nuna mata in za ka yi azumi ranar juma'a bai halarta ba sai ta hada shi da alhamis ko wanda hada shi da mai asabar alhamis din ne zai gyara mata na juma'a ko kuma asabar ne ya gyara mata na ne na juma'a kuma wannan hadisi hadisi imam bukhari to wannan hadisin da kuma yake kar ayi azumi ranar asabar muhammad ibn shahab az-zuhri shine farkon wanda ya wallafa littafin hadisi a duniya zamanin umar dan abdul aziz shi da kansa da aka ce masa aka kama masa hadisi annabi ana azumi ranar abinan ranar asabar sai ta wannan hadisun yar gari himsu ne hims da swadu hims ba a wani hadisin ba a jita ba sai a gari hims wanda kuma a wancan zamanin in kana son inda ilimin hadisi da fikihu yake ilimin hadisi da fikihu ka je makka ka je madina ka je kufa ka je basra to hadisin da ya hana azumi rana asabar ba a same shi a wajen malaman wannan yankunan ba sai aka same su a ims wannan ims a lokacin ba gare ne na malaman fikihu da malaman hadisi ba kun fahimci wannan kamar a ce ga wata bincike ne wanda aka binciko a kan da a gaya maka wata ƙasa ce babba ta binciko ta je duniyar wata sai a ce togo ta je duniyar wata kasar togo ina take da ƙarfin da za ta je duniyar wata saboda haka wannan kenan sai ya zanto kuma hadisan da suka ce ana azumi rana asaba din an same su da hannun malaman makka madina basra kufa ne su ne kwa garin da sahabban annabi suka baje suka ba da ilimi su ne garukan ilimin hadisi da fikihu sai aka samu hadisin halaccin azumi a wurin sai aka samu hadisin da kuma ya hana eh, halaccin azumi a sabar a wurin sai aka samu hadisin da ya hana azumin a sabar kuma a inda ba wurin ba kuma yana da matsala suna abinda tabi'i muhammad ibn shahabu zuri ya faɗa malamin imamu malik imamu da hijira shi yasa imamu sahawi yake abinda zuhuri ya ce zuhuri ya raunata hadisi ya ce jama'a hadisu bai inganta ba mu zo kan ɗalibin imamu zuhuri ɗin imamu malik ibn anas imamu darul hijira in kai ɗan malikiya ne imamu malik aka ce yayin za ka faɗa ne ga mai da hadisin da yake ba a azumin na nafila ranar asabar imam malik ya ce haza kadirun hadisi ne na ƙarya abinda imam malik ya faɗa wannan magana ta imamu malik je ka dubi sunan abi da'ud imamu abu ya kawo wannan magana na imamu malik maganar ibn shahabu zuhri kuma da na kawo shi kuma ka je ka duba shi ma dai ya zo a cikin sunan abi da'ud ka dubi ko sharhu ma'anil afar shi ma za ka samu wannan hadisi a wannan bayani al-auza'i aka tambaye su akrama kalla me za ka faɗa game da hadisin da ya hana azumi ranar asabar yace wallahi kuna gani na wannan na ji wannan hadisin ji wannan hadisin tun ba yau ba amma ina koyewa don bai inganta ba ina koyewa ba na so ma ɗalibi ya karanta don bai inganta ba to kun ga da ya inganta ba zai koye ba don koye ilimin haramun imamul auza'i yace bai inganta ba na hudu yahya ibn sa'id imamu ahmad imamu ahlus sunna jama'a yana faɗa game da yahya ibn sa'id al yadda malik shi ma bai yarda da hadisin hana azumin rana asabar ba haka imamu ahmad yake na kalto maganar yahya ibn sa'id al-kabbar cewa wannan hadisi ne munka don matsalar ga hadisan da suka ce a yi azumi ranar asabar shahararru malaman hadisi sun yi ittifaki akan inganta shi to ya za ka zo da hadisin da akwai tsababa ka zo ka ce zai tumfuɗe wancan kamar ka ɗauki ɗanyen ƙwai ne fa na agirka ce za ka kara shi da ƙarfe ba ba zai ba na biyar imamu abu dawud sajistani shi kuma bai rauna ta hadisin ba yadda amma hadisin an shafe shi ya daina aiki an shafe shi da hadisin ummu salama annabi yana yawaita azumi ranar asabar to kaga yanzu mun fara gane waɗanda su hadisan kaga ɗaya wasu sun raunata shi wasu sun inganta shi amma sun ce ya daina aiki an shafe shi da hadisin nan da muka hadisan nan da muka kawo imamu nasa'i yadda za hadisin mutarif wannan hadisi ne jirkitacce bai inganta ba abu jafar al-bahawi shi ma hadisi ne da iji imamu tahawi abubakar ibn al-arabi al-maliki yace hadisin da ya hana azumi rana asabar bai inganta ba sannan ma jama'a hadisin da fa yace kara azumi rana asabar sabar hadisi da kwaya daya kuma ma akwai saba ba yawanci malamai ba su inganta shi hadisin da ko ya nuna ana iya azumi rana asabar a nan ma bayanin mun kawo yadda suka inganta guda biyu ga kuma na umu uh, salama annabi yana yawan azumi ranar asabar zaka yana yawan azumi ranar asabar zaka samu hadisan da suke nuna ana azumi asabar din sun fi goma wanda yake kar a yi ɗin wanda ya sha wahala dakkar ne wasu suka inganta shi amma duk da inganta shi abin da sa ba karba ba ya ci karo da hadisan da aka yi ittifaki a kai ingancinsu shekul islam ibn taymiyyat al-harrani shi ma ta hadisi bai inganta ba hadisi da shazun shaz shuzuz kuma ya samu hadisi baya zama sahihi don awwalu sahihu wa huwa matasal isnad wa lam yashazza Da ya ci karo da hadisai inganta dalibin sa ibn qayyim al-jawzi shi ma ta hadisi bai inganta ba al-hafiz ibn hajar al-asqalani shi ma ta bai inganta ba sama'atu shaykh abdullah bin baz wanda ya rasu shekara ashirin da ya gabata ya rasu na shugaban malaman na da'i wal ma'udul ilmiya Da ya ta su bai inganta ba haka usaimi shekara sha tara da ya wuce ya ba da fatawa ya ta su bai inganta ba saboda haka azumi ranar arafa gobe daram a fita a yi azumi ranar arafa bayan hadisan da muka kawo na kai tsaye da suke magana ana azumi rana asabar akwai hadisin ali da abu huraira da jundubin junada annabi ya yi a azumci muharram musamman yin nan goma kuma asabar yana iya fadawa kuma akwai hadisin ummu salama da aisha da usama dan zaid da abi talaba da ibnu umar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana azumtar sha'ban illa qalilan in ya dawo azumin sha'ban suka ce wani lokacin sai ya jera 25 ana kwana biyar saura ramadan kafin bai shi za kane ya su mushi amai in ya jera haka yake kuma yana sa asabar a ciki kuma azumi ne na nafila sannan kuwa da su abu ayyub ansari manzo Allah yake duk wanda ya azumi ramadan ya shida shawal kamar ya azumi shekara bai ce in zai shawwal in kada ranar asabar ba sannan kuma akwai hadisin da manzo Allah ta yi azumin ashura bai tobe shi ban da ranar asabar ba akwai azumin a hadisin da yanzu muka karanta annabi ya kwadaitar a yi azumi ranar arafa ga falalar da yake ci bai ce amma da ban banda in ya kama ranar asabar akwai hadisin annabi dawud annabi da mafi darajar azumin annabi dawud in ya yau zai huta gobe in ya yi jibi zai huta gata kayan in satin nan bai haɗu da asabar ba satin gaba zai haɗu da mai asabar kar ka ce to a shari'ar annabi dawuda ne ai annabi ya faɗaitar da al'umman nan su irin na azumi sannan wa annabi ya faɗaitar da mu azumi ranakun da wata yake da haske ayyamun biyu sha uku sha hudu sha biyar in wani shekara asabar bai fada ba wani watan shekara asabar bai fada ba wani watan zai fada shi yasa jama'a magana masu inganci ya halatta ya azumi rana asabar ah, duk da ba mamaki wani ya ce to ai akwai wata ka'ida idan hadisin ne yace ayi kaza wannan ya kore ana gabatar da korewa matsalar wanda ya tabbatar ayi azumi ranar asabar din sun inganta sun shahara duniya ta karya ne hanyoyin su gaba ɗaya inganta wannan hadisin da kuma ya hana azumi ranar asabar yana da matsala ko yana da inganci inganci sa bai kai wancan ba to a duk lokacin da aka samu hadisai biyu irin haka ana duba wani hadisi ya fi karfi amma ya zaɓi abinci ji hadisi mai ƙarfi a ajiye shi a doki hadisi mai matsala a gabatar da shi saboda haka azumi ranar asabar ya halatta kuma shi ne maganar galibin jamhur jamhur galibin jamhur kuma akwai nasihar da dr mansur ya yi ya birge ya ce wani yana iya goyon bayan fatawa kaza ko da yanzu ma na ji sha abdulwahab ya yi irin wannan maganar wani yana ganin a akwai malamin da ya ce ba za a yi azumi ranar asabar ba sai tushe kunnensa ba zai saurari hujjojin dubunnan malaman da suke cewa za a yi din ba sai mutum ya zanto a ƙarshen da sai zai faɗa wani abu na matsala na son zuciya duk malami da muka sani a duniya na har sai ma malin ai ana faɗa ana iya ɗaukar fatawarsu da ya zo daidai ana iya wanda ya saba wanda ba daidai ba yanzu ko da eh, mazalin imamu maliku akwai inda yace cin naman kare makaruhi sai ka ce zaka ci ba <laughs> abuna ko da albani rubin akwai fatawar in zaka yi itikafi to ka'ida sai dai je yi masallacin haramin eh, Ka'aba ko na Madina ko na ina ko can masallacin Baitul Maqdis to wannan fatawar sai ce to shikenan su dole sai an doka an ji eh, ba za a sake itikafi a Najeriya ba ko afirka ba saboda haka ala ayi hal gaskiya manyan malamanmu wallahi manyan malaman da muka aminta da karatun su da fatoyin sun ba da fitawa kan halaccin azumi kuma gaskiya mu abubuwan da muka gani na dalilai akwai hadisai ingantattu da babu wata kora a kansu wanda suka ce ana azumi rana a sabar don haka mu mazanmu da matanmu da mu gobe arafa mu yini da azumi kuma mu yi addu'o'i kwarai da gaske addu'o'i akan addinin mu kasar mu iyalanmu rayuwarmu da ko Allah ya bamu damuna mai albarka kuma ya kara mana zaman lafiya a ƙasar mu a muna roƙon Allah dukkanin masu bukatu na alkhairi Allah ya biya musu marasa lafiya Allah ya ba su lafiya yan kasuwanmu da suke neman jari Allah ya ba su matasa da suke neman aiki Allah ya ba su ne albarka wayanda suka rubuta jaraba Allah ya ba su nasara ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله